a wannan ƙasa ta ta najeriya a wannan yammaci na talata 24 ga watan sha'aban bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da shekara 1437 wanda kuma ya dace da kalandar bature 31 ga watan biyar shekara ta 2016 na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata kuma ina godiya ga shi malaminmu liman da sauran masu taimaka masa da 'yan kwamitin wannan masallaci da duk sauran 'yan uwa waɗanda ke ba da gudunmuwa a harkar da'awa ina roƙon allah ta'ala ya rubuta ayyukanmu a cikin mizanin kyawawan ayyuka bayan haka kamar yadda aka ce maudu'in da za a yi magana kansa yana da alaƙa ne da abubuwan da ya kamata musulmi ya yi idan ya samu kansa a hali na tsanani ko kunci to don maudu'in ya fito sosai na ba shi suna mu'amala da musiba ko kuma mu'amalar da musulmi ya kamata ya yi da musiba kalmar musiba kalma ce ta larabci kuma zan yi magana kanta nan gaba in sha Allah to sai dai a matsayin shimfiɗa ina so in tunatar da mu mu abin da muka sani cewa rayuwa dai tana cike ne da gwagwarmaya akwai faɗi tashi a cikinta akwai kai kawo akwai gogayya da yin abubuwa iri-iri na rashin zama <clears throat> da rashin wato tsayuwa wuri ɗaya domin a samu bukatu na rayuwa su tabbata sannan a ƙarƙashin haka kuma a samu damar yin tattali domin lahira a gwagwarmayar da ɗan adam yake yi a wannan duniya yakan haɗu da abubuwa na farin ciki da abubuwa na bakin ciki da ɓacin rai kamar yadda yakan samu kansa a cikin walwala wani lokaci kuma ya samu kansa a cikin kunci to duk wani abu da zai samu ɗan adam a ƙoƙarinsa na gwagwarmaya domin tabbatuwa a wannan duniya cikin kwanciyar hankali in wani abu ya same shi mara daɗi wanda ya so mashi shi zuciya wanda ya ɓata mashi rai ko ya sa shi cikin kunci da tsanani to wannan abun ana kiran shi musiba kuma ba yadda za a yi wani ya kubuta daga musiba illa iyaka kowa da irin abin da Allah ya jarrabe shi da shi wani nashi da sauki wani nashi da tsanani wani sau ɗaya ne wani kuma mustamirran ya ci gaba kenan kowa kuma yadda ya iya mu'amala da irin waɗannan abubuwa da za su jiro masa marasa daɗi gwargwadon yadda ya mu'amala da su gwargwadon irin nasarar da zai samu a wannan rayuwa ta duniya shi ma wani daga cikin magabata yake cewa salasatun yumta hannu biha ukulun rijal abubuwa guda uku ana jarraba hankulan mutane da su duk wani mutum ana jarraba shi da waɗannan abubuwa guda uku don a gane zai ci ko ba zai ci ba zai iya ko ba zai iya ba ya ce kasaratul mali yawan dukiya in dukiya ta zama mai yawa wadatacciya yalwatacciya to akan jarraba bawa da ita sai ya zamanto zai kiyaye haƙƙin dukiyar ko ba zai iya kiyayewa ba zai ci gaba da tarawa ta hanyar halas ko ko zai shiga haram zai rika jin cewa Allah ya mallaka masa wani abu ne a matsayin amana amma dukiyar ta Allah ce ko ko shine sa da wayau da jajircewansa da kai kawo da faɗi tashin su suka bashi zai taimaka ko ba zai taimaka ba zai ciyar ko ba zai ciyar ba zai yi guziri da wannan dukiyar tasa don lahira ko ko zai bar wa magata magada kawai shi bai makansa tattali don lahira daga dukiyarsa ba tare da cewa a lahira kafafuwansa ba za su matsa ba ko da taƙi ɗaya har sai an tambaye shi game da wannan dukiya ya ya tara ta kuma ya ya kashe ta wal musibatu da musiba ita ma wannan ana jarraba hankulan mutane da ita domin kowa ba zai kubuta daga musiba ba hasali ma gwargwadon musiba gwargwadon lada da matsayi a wajen Allah to idan musiba ta zo mutum zai bar hanyar Allah ko ko zai tsaye kan hanyar Allah mutum zai zama mai hakuri ko mai kai Allah ƙara wannan ma sai an jarabi bawa da shi walwilaya da kuma shugabanci duk wanda Allah ya ba shugabanci to ko shakka babu an jarraba shi babban jarrabawa idan yau aka ce wani shugaba ne a ƙaramar hukuma to duk wani abu da ya faru a wannan ƙaramar hukumar idan an yi sata ko an yi fashi ko an yi zina ko an sha giya ko an yi fyaɗe ko an ci rashawa ko makamancin wannan matuƙar ya san yadda zai ya hana amma bai hana ba saboda sakaci ko nuna halin ko in kula a lahira sai a mai hisabi a kan wannan idan akuya ta ɓata akuya in ta bata a cikin wannan karamar hukuma wanda yake shugabanta kuma ya zama akwai sakaci ne daga gare shi a matsayin shi na mai mulki ya sa wannan akwai a tabbata to a lahira sai an mai tambaya a akan wannan ballantana sauran abubuwa to duk wanda aka shi mulki an jarraba shi zai yi adalci ko ba zai yi ba zai yi gaskiya ko ba zai yi ba zai tausaya ko ba zai tausaya ba zai kyautata ko ba zai kyautata ba a lahira dai za a mai hisabi akan wannan waɗannan abubuwa guda uku ana jarraba hankulan mutane da su domin a gane wane ne wane wane ne ko ba wane ba musiba na daga cikin abubuwan da la muhala sai sun samu bawa ko ya so ko ya ƙi illa iyaka wata musibar takan zo da sauki, wata kan zo da tsanani amma dai dole ne domin duk wani ɓacin rai da ya samu bawa a rayuwansa wannan ɓacin rai musiba sunansa sai sa wani mai hikima yake cewa samaniyatun labudda minha alal fata wa labudda an tajiri alaihi samaniya sururun wa hammun wa ijtima'un wa furkatun wa usurun wa yusurun thumma sakmun wa afiya yace abubuwa guda takwas abubuwa guda takwas dole sai sun auku ga mutum ba makawa ba yadda mutum zai yi face sai waɗannan abubuwa takwas ɗin sun faru gare shi sururun za a samu wani lokaci yana cikin farin ciki wa hammun wani lokaci sai ya yi bakin ciki duk wayansa wajtima'un wani lokaci zai ga yana tare da waɗanda yake so wa furkatun wani lokaci sai ga su ko dai ya bar inda suke ko su sun bar inda suke yake ko sun yi saɓani an farrake ko kuma sun mutu ko shi ya mutu dole sai wannan ya faru wa usrun tsanani zai same shi komun wadatansa sai ya samu kansa cikin tsanani wata rana domin tsanani ba kawai a cikin rashin dukiya ba ne tsanance-tsanance na aukuwa ta fuskoki daban-daban wa yusrun da sauƙi dole wani lokaci komun tsanani sai ya samu sauƙi inna ma al'usri yusra ko ba haka Allah ta'ala ce ba wa inna ma al'usri yusra dole sai ya auku su masakmun sa'an na rashin lafiya ko da irin masassara ce ko irin malaria ko typhoid ko mura ko makamancin wannan sai ya tsinci kansa cikin rashin lafiya wa afiya wani lokaci kuma zai samu kansa cikin lafiya wadda haka waɗannan abubuwa guda takwas labudda min ha ba yadda mutum zai iya kubuta ko ya kauce ko ya kara kansa daga gare su tun da mun ji cewa musiba na daga cikin abubuwan da kan auku ga bawa kuma bawa bayi da dubarar da zai ya hana mu aukuwar musiba to mecece musiba ɗin kalmar musiba balarabiya ce kuma kamar yadda mafi yawan kalmomi suke na larabci suna samun ma'anoni guda biyu ma'ana na harshen larabci da kuma ma'ana bisa mahanga ta shari'a a harshen larabci kalmar almusibatu kamar yadda malamai sukan ce akan ce musibatun wa masubatun wa musabatun wal jam'u masayib wa masawib wai kalmar asalinta kalmar ana iya faɗin musibatun ko masubatun ko musabatun kowanne aka faɗi ya a harshen larabci wannan mufradi tilo kenan a jam'i kuma akan ce masayibu akan kuma ce masawibu waɗannan duka ana iya faɗinsu wasu sun ce ana iya faɗin masa'ibu illa iyaka masaibu shi fi shahara a wajen larabawa ma'anar suka ce huwal amrul makaruhu yanzilu bil insani shine duk wani al'amari na ƙi abin ƙi abinda mutum baya so abinda zuciya take ƙi idan ya auku ga mutum sai a ce musiba ta same shi wannan shine yadda ibn al-asir ya fassara a cikin littafin an-nihaya fi Garibil hadith amma a mahanga ta shari'a al-jurjani a cikin littafin at-ta'rifat ya fassara kalmar al-musibatu da cewa ma la yula'imu tab kalmauti wa nahwihi duk abin da bai dace da ɗabi'a ba duk abin da bai dace da ɗabi'a ba to wannan ana kiransa musiba kamar mutuwa da waninsa kenan yunwa ma musiba ce tunda bata dace ɗabi'a ba ko ta dace kishin ruwa musiba ce in yanzu mutum na jin tsananin kishi ko babu ruwa ai ya shiga cikin musiba fitsari ya ki fita daga jikin mutum ai musiba ku ta uku mutum ya kasa numfashi ai musiba ta samai rashin lafiya musiba ce talauci musiba ce rashin tarbiyyar 'ya'ya su zama mutum matsala yana ji yana gani suna abin da suka ga dama bai da ikon ya hana in ma ya hana ba za su hannu ba musiba ce mutum ya haɗu da fitsararriyar mace tsigarar lahu wadda kafin ya faɗi ɗaya ta faɗi ɗari ai wannan musiba ce babba gare shi saboda haka musibu na da yawa to duk wani abu da bai dace da ɗabi'a ba to wannan ana kiransa musiba almunawi shi kuma ya fassara kalmar musiba cewa ismun likulli ma ya su'ul insan suna ne ga kowane irin abu da yake iya munanawa mutum don abin da zai munanawa mutum ka ji abin ya munana gare ka ya tsangwame ka ya dame ka ya matsatse ka ya zama maka matsala karfen kaba to wannan ana kiran shi musiba kalmar musiba kan zo da ma'anar jarabawa kalmar jarabawa da bahaushe yake faɗi jarabawa wato kamar al'ibtila'u ko kuma albala'u kalmar musiba kan zo da irin wannan ma'ana hakanan takan zo da ma'anar al'imtuhan jarrabawa yanzu ko a aji ɗalibi aka sa shi a ɗaki aka ba shi takaddar jarrabawa yaya sai ga hankalin shi duk ya tashi duk karatun da ya yi saboda rashin tabbas bai sani ba zai ci jarrabawan ko ba zai ci ba don wani sai ya fara rubuta jarrabawan ya san abin amma sai ya rude shi na aka zai iya gama kuma a ce bai ci ba don haka jarabawa ɗin nan da ake yi a makaranta examination alimtihanu wannan jarabawa ce da gaske bi ma'anar kalima hakanan kalmar takan zo da ma'ana ta fitina alfitnatu takan zo da wannan ma'anar illa iyaka ana ɗaukar alibtila wato jarrabawa ko albala da al'imtihan da alfitna a matsayin wani nau'i ne na musiba ita kalmar musiba ta fi zama a ammu wa ausa'u ta fi zama ashmalu wa ajma'u ta tattaro bala'i ta tattaro jarabawa duka suna cikin musiba domin kamar yadda za mu yi bayani nan gaba kalmar musiba ta shafi duk wani abu wanda bai maka daɗi ba wannan ana kiran shi musiba kaga ashe bala'i musiba ce jarabawa ma musiba ce don haka dukkansu sun shiga nau'i ne daga cikin anwa na musiba an ambaci kalmar musiba sau saba'in da biyar a cikin alkur'ani sau saba'in da biyar kamar yadda aka ambaci kalmar godiya ga Allah a shukuru sau saba'in da biyar wannan na nuna mana muhimmancin waɗannan abubuwa guda biyu musiba da kuma godiya a rayuwar musulmi domin musulmi ba zai rayu ba ba tare da musiba ta samai ba to kuma in ya rayu ya samu musiba ana so ya godewa Allah akan wasu ni'imomi kada rika kallon wannan musiba din ya kasa godewa Allah to dan a nuna muhimmancin su sai zama an ambace su har sau 75 kowannen su a cikin alkur'ani mai girma musiba na da nau'o'i guda uku nau'in farko na musiba ya shafi musibar da ke game ƙasa da mutane gaba ɗaya ta zo ta auka wa ƙasa ko gari da kuma al'umman garin gaba ɗayansu ta yi kulikulin kubra da su kamar musibar da ke sauka ga mutane ta halaka jama'a da dabbobi da tsirrai ba za ta bar komai ba kamar yadda ruwan tufana ya yi wa mutanen annabi nuhu waɗanda suka kangare ba su imani ba da kisfe wadda ta samu mutanen annabi lut bayan sun kangare sun ƙi yin biyayya ga allah da iskar da aka turawa adawa saboda kangarewa da'awar annabi hudu da suka yi da lalacewar ƙasa da taɓarɓarewarta ko taɓarɓarewar al'amura da suka samu jama'ar fir'auna saboda sun kangarewa wa'azin annabi musa kuma suna bin annabi musa da sharri da kage da kazafi da kaharu sai allah ya saukan musu da musiba wadda ta ɓata ƙasar ta lalata ƙasar kuma ita kuma ta ɓata su irin wannan musibu alƙur'ani ya zo da ambatansu a wurare da yawa misali dangane da annabi nuhu a suratul ankabut aya ta goma sha hudu allah tabaraka wata'ala ya ce walaƙad arsalna nuhan ila kaumi falabita fihim alfa sanatin illa hamsina ama fa akhadhahum tufan wa hum Allah ta'ala ce hakika mun aiki nuhu mun tura nuhu zuwa ga mutanen shi ya zauna cikinsu na tsawon shekara dubu ɗaya banda hamsin ma'ana sai da shekarar ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma mutanen nan suka ƙeƙashe suka kangare suka ƙe yin imani da Allah fa akhadhahum tufanu Allah ce sai ruwan tufanu ya same su ya kama su ya halaka su da abin da suka mallaka da tsirransu da dabbobin da tsirransu da komai nasu wanda duk ba su yi imani ba haka ya faru gare su wahum zalimuna alhali suna cikin hali na zalunci na ƙin imani da Allah na ƙin karɓan gaskiya dangane da annabi lut da mutanensa da aka yi masu wato azabar kisfewa aka kifar da su a matsayin musiba Allah ta'ala ya faɗa a suratu hud aya ta 82 zuwa ta 83 falamma a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh Allah ta'ala ce lokacin da lamarin mu ya zo musu saboda kangarewa da suka yi suna ɗabi'an luwaɗi sun ƙi imani sun kangare sun ƙeƙeshe idanunsu sun ƙaƙƙafe zuciya ta lalace Allah ta'ala ya ce ja'alna aliyaha safilaha sai muka mai da sama ya koma ƙasa muka kifar da su muka juyar da su wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud Allah ya ce ƙasar gaba ɗaya sai muka yi mata ruwan duwatsu ruwan duwatsu na wuta abinda muka yi musu kenan shi kenan ya zama ta zo ta lullube su gaba ɗaya ta zamanto musiba azaba babba gare su daga ubangiji Allah ya ce ko ma hiya min zalimin bi ba'idin wannan azaba ba ta yi nesa ga azalimai wanda ba su imani da annabi lut ba dangane da adawa Allah ta'ala ya faɗa a suratul haqa aya ta 6 zuwa 8 wa ma'adun fahuliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله تعالى يبادى لابارين يندي هلكت دسو تانير أيكا مصد إسكا تكفت دسو ترقزا سو تلالا تاسو يزم دسو دا جدا جنسو دا abin da ملكا دك وانا مصيبة تشافيسو سبو دسن su saboda sun kangarewa wa'azin da annabi dangane da annabi musa da jama'arsa wato mutanen fir'auna da suka kangare su ma allah ya gaya mana ya saukar musu da musiba musibar da ta haɗa kowa da kowa in ban da wanda ya imani ta haɗa kowa da komai ya zamanto ƙasar ta lalace ta taɓarɓare allah ta'ala ya ba da labarin haka a suratul araf a 132 zuwa 133 allah ta'ala ya ce wa kalu مهما تأتنا به من آية لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين أشاهدوا a yayin da suke ta izgile ga annabi musa suka ce duk irin ayar da za ka zo ba ka zo da hannunka ka ciro a hammata kamar hasken ya fi hasken tocila ba ba ka zo da sanda ka sake ta ta zama macijiya ta lakwame macizan ƙarya da masu hiri suka yi ba duk abin da za ka zo mana da shi na aya don dai ka kau da hankalinmu daga hanyar da muke bi ta fir'auna allahnmu mu koma mu ba allahnka to ka sani ba za mu yi imani da kai ba kar ma ka ɓata lokacinka kar ka ɓata lokacinka allah ce fa alaihi mu tufana ganin haka sai muka aiko musu da ruwa mai ɓulɓulowa sama da ƙasa yana zuba daga sama yana kuma bulbula daga kasa ba mafaka kenan aka yi musu ruwan tufanu wal jarada muka aika musu da fari farin dango mai cinye ko masu cinye tsirrai wal kummala sannan su kansu a su ba mu kyale su ba muka haɗa da kudin cizo da kwarkwata ga kwarkwata ga abubuwa masu cizo irin su kudin cizo duk muka haɗa su Faradis su ne shi ne ko bargus shi ne kudin cizo kummal kuma kwarkwata malaman na suka ce duk abin da yake mai iya cutar da mutum a jiki an aika masa da shi saboda haka mutum na ta susa ga cizo baya ga cizo gaba ga kaikayi aka abin da aka yi musu kenan wadda fadi'a aka tura musu kuma da kwaɗi duk suka cika musu gari suna tsalle-tsalle waddama kuma gari ya barke jini kawai na zuba ta ko'ina duk inda za ka sa ƙaba ya ka taka jini duk ruwan da za ka sha ruwan jini duk wannan musiba ce ta shafe su ta shafi ƙasarsu ta shafi dukiyarsu to wannan nau'in musiba ta farko kenan kuma wannan musibar ita ce mafi muni sai nau'in musiba na biyu musibin da ke game mutane banda ƙasa ya zama mutanen kawai za a yi wa musibar amma ba za a taɓa ƙasa ba kamar irin abin da ya samu mutanen annabi shu'aibu lokacin da suka juya wa gaskiya baya da mutanen saba garin saba ko kasar saba da mutanen annabi nuhu a yadda wata aya ta nuna an halakar da su ne kawai aka bar kasar mutanen annabi nuhu da suka yi imani da shi annabi nuhu suka shiga jirgin ruwa suka yi gaba da fir'auna bayan wancan azaba da aka yi ta ɓata ƙasa kuma aka zo aka halakar da su su kaɗai a cikin ruwa saboda ya zama abin lura ga 'yan baya kenan irin wannan musiba da akan yi na aiwa mutane banda ƙasa ana yi ne don ya zama abin lura izina wa'azi gani gawa ne ga 'yan baya Allah ya ba mu labarin wannan a cikin alkur'ani misali a suratu hud aya ta 94 zuwa aya 95 Allah ya ba mu labarin abin da ya faru ga mutanen annabi salihu wato samudawa kenan wato mutanen abin da ya faru ga mutanen annabi shu'aibu bayan sun imani da shi ya gaya musu shi nasiha kawai yake musu kuma shi ba yana nufin ya saba musu akan abin da yake kiran su akai bane amma duk da haka ba su basa kan gare Allah ya ba mu labari a cikin wannan sura a wa'annan ayoyi Allah ya ce wala ma ja amruna najaina shu'aiban wal ladina amanu ma'a bi rahmatin minna wa akhadhat alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim fi diyarihim jathimina ka lam yagnaw fiha ala bu'udan limadiyana kama ba'idat samud Allah ce lokacin da al'amarin mai zo na hukunci na mai da martani ga irin abin da suke yi na rashin imani da izgili ga annabin mu sai muka tseratar da shu'aibu da wanda suka yi imani tare da shi da rahamar mu sauran jama'an da suka yi zalunci suka yi kafirci suka ki imani sai su kuma tsawa ta kama su kawai sai suka waye gari a gicciye duk sun faɗi kamar yadda ake girbe hatsi haka ake musu gaba ɗaya kai ka ce ba su taɓa rayuwa a wannan garin ba Allah ya ce to ai labarin abin da ya faru da mutanen annabi salihu samudawa ai ba nesa yake ba da nasu ai abin da ya faru da mutanen annabi salihu ai sun ji labari amma ba su yi imani ba ba su yi aiki ba bai zama abin lura ba to kuma 'yan baya wanda za ku zo bayan annabi shaibu ga abin da aka musu mutanen saba Allah ya musu albarka da ni'ima da komai suka kangare wa Allah suka yi abin da suka ga dama suka ma nemi a musanya musu kyakkyawa da mummuna mai daɗi da mara daɗi mai ta goma shi da wato kyamurare a ƙarshe me ya faru Allah ya ba mu labari a suratu saba aya ta sha biyar zuwa sha bakwai ya ce laƙar kana in fi maskanihim aya Jannata jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun gafurun sai da aka siffanta garin da daɗi komai zanzan walwala da sukuni da jin daɗi da ni'ima da komai komai ya haɗu asin da kuma ga kulawa da suke ciki na ubangiji mai yawan gafara da jin kai wa rabbun gafurun haka ba Allah ya ce amma ina fa'aradu sai suka kawo da kai suka juya baya suka ƙibin allah suka ƙibin annabin da aka tura musu shi kenan me zai faru gare su sai aka musanya musu waɗannan ƙoramu waɗannan rafuffuka ko tafki ko tekuna teku guda biyu masu ruwa mai daɗi da mare-mari iri-iri ga sanyi ga garɗi ga komai sai aka musanya musu da wanda yake mara daɗi ka sha ga gafi ka sha ga zartsi ba daɗi taɓa-taɓa ne kanwa-kanwa ce menene ba shi nan dai ba daɗi kwata-kwata abincinsu kuma aka musanya shi daga mai daɗi tun da dai sun ki son mai daɗin su imani aka haɗa su da wanda yake mara daɗi ba daɗi kwata-kwata-kwata mutum na cin misali a ce kaji da 'yan shila da talatalo da jimina sai koma kawai daga kukumba sai ainihin duma kaga abu ya lalace an ci ba ai gara ma ba amma dai duma saboda Allah to wai me da ya musu Allah ce saboda sun kangare sun kibin hanyar Allah shine kawai dalili to haka nan ma mutanen annabi nuhun Allah ya ba mu labarin yadda ya musu su kadai aka kyale su bayan an musu wancan ukuba to kuma aka zo a kara musu wuta aka halakar da su a cikin suratul furqan aya ta 37 Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabu waje agradnahum waja'alnahum lin-nasi aya wa atadna lidh-dhalimina azaban alima Allah ce da mutanen annabi nuhu mutanen nuhu yayin da suka karyata manzanni sai muka halakar da su muka nutsar da su muka sa zamanto ishara aya abin lura abin izina ga 'yan baya kuma mun tanaji azaba mai raɗaɗi ga azzalumai wanda ba su imani ba mutanen annabi musa ba a kyale su ba wato mutanen fir'auna kenan ba a kyale su ba su ma irin wannan an musu haka ya zo cikin suratul zukhruf aya ta hamsin da biyar zuwa hamsin da shida allah ce a safo nan taqamna minhum fagaratnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin allah ce yanda suka bata mana rai suka kure mu suka tuke mu duk dama mun ba su amma ba su amfani da daman ba to da dai suka fusata mu suka yi abin da ba a ce ba shikenan in taqamna minu sai muka mai da martani fa garaknahum ajma'ina muka halakar da su ta hanyar nutsarwa gaba daya da fir'auna da mutanen da suka bi shi dan kamo Musa da Haruna da jama'ansu duk sai Allah ya nutsar da su a cikin kogi a teku Allah ce fajalnahum salafan wa matsalan lil sai muka sanya su a matsayin salafan wanda suka rigayi 'yan baya wa matsalan kuma abin buga misali lil akhirina ga 'yan baya saboda haka wannan irin musiba tana zuwa ne dan ta zama abin lura ga 'yan baya kuma ko a cikin musulmi al'ummar musulmi ana iya samun irin wannan don abin ya zama misali ga 'yan baya kaga kawai an zo ana ta samun musibu iri-iri gari ya barke da amai da gudawa ka ji an ce a ƙauye guda an yi jana'izar mutum 200 a rana ɗaya subhanallah wannan irin musiba ɗin don ta zama izina ce galibi tana iya zama dalili na wasu abubuwan da za mu ambata nan gaba amma in kaga ya yi yawa to galibi don izina ne ba kawai waɗanda ba musulmi ne ake masu ukuba don ta zama izina ba ana iya yin musiba ga musulmi don ta zama izina ga wani shi sai nau'i na uku na musiba musibin da ke samun ɗaiɗaikun mutane a keɓe irin wannan musibar allah ya ba mu labarinta a ƙur'ani a suratul hadid aya ta ashirin da biyu inda ya ce ma a saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allah yasir ba wata musiba da za ta samu ta shafi al'umma ko ta auku ga ƙasa ko a karan kanku ku a jikunanku kenan ko dukiyoyin ko makamancin wannan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha face dama tana nan musibar an rubuta an kaddara ta za ta auku gare ku yana cikin lawul mahfuz a rubuce tun gabanin abin ya faru an riga an kaddara haka inna zalika ala Allah yasir kuma haka mai sauki ne wajen Allah saboda haka ba wani abu ne mai wuya ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da ikon ya sa wannan musibar ta auku irin wannan musiba wadda ke aukuwa ga ɗaiɗaikun mutane a keɓe na iya kasancewa a matsayin ukuba musamman ga kafirai kamar yadda ya faru ga ƙaruna da samuri ko a matsayin jarrabawa da tantancewa ko don tsawatarwa daga wani zunubi ko don a ba da dama a samu gafarar zunubi ko kuma don a ba da dama a samu lada da ƙarin kusanci ga allah ta baraka wata dangane da musiba a matsayin ukuba wadda kan auku ga ɗaiɗaikun mutane a keɓe ba ta shafi waninsu ba allah ya ba mu labarin ƙaruna da kuma samiri ƙaruna ya kasance a farkon lamari mutumin kirki ne ɗaya daga cikin mabiyan annabi musa amma sai shaidanci ya shige shi ya zo ya sa mutane bautar gumaka a bautar ɗan maraƙi wanda ya sawwala musu shi ya sauwara musu shi sannan ya yi abin da ya yi ya zama wannan ɗan maraƙi ya fara ƙara da kururuwa irin na shanu kawai mutane suka fara rawa suna zagaya shi da sunan bauta wato samiri kenan nake so in ce shi kuwa ƙaru na mutumin kirki ne yana tare da annabi musa talaka ne fitik sai ya zamanto daga baya allah sai ya bashi arziki ya ba shi dukiya a matsayin jarrabawa maimakon ya gode wa Allah ya tuna inda ya fito a'a sai ya zamanto kuma ya yi amfani da dukiyar wajen cutar da da'awar annabi Musa har ma daga cikin abubuwan da ya yi ƙoƙarin haɗa annabi Musa da wata mace mai zaman kanta ta wa annabi Musa ƙage Allah ya ba mu labarin waɗannan abubuwan guda biyu da suka faru ƙaruna talauka ya zo mai arziki ya yi abin da ya yi samiri yana tare da annabi musa ya zama kangararre ya samu ilimi da fahimta maimakon ya ji tsoron allah ya aiki da ilimin ya taimakawa annabi musa wajen da'awa sai ya zama ya batar da mutanen annabi musa ta hanyar sa sai bautan dan mulki allah ta'ala a suratul qasas aya ta 81 ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana min al-muntasirin game da ƙarun da Allah ce inna na kana min ƙaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ƙaruna ya kasance cikin mutanen Musa sai ya zalunci ya yi girman kai ya kangare masu mun bashi dukiyar da makullan ma da ake rufe taskoki rumbu-rumbu sef-sef cells wato safe safe na ainihin dukiyar karuna sai manya-manyan karti majiya karfi sun haɗu suke ɗaukan makullan saboda yawansu amma duk da haka bai gode wa Allah ya yi abin da ya bayan an masa wa'azi an ce masa a'a ka daina barna Allah bai so mabarnata ba ka bi hanyar Allah abin da Allah ya baka na dukiya ka nemi yardansa ka nemi lada a lahira daga Allah tun anan duniya yake har cewa ma ina ma utituhu ala ilmi ilimi na ne kwarewa ta saboda ni mashahurin masanin tattalin arziki ne farfesan farfeso ne na economics ko na finance ko na accounting saboda haka kwarewa ta ce da iya jujjuya dukiyata ya bani wani Allah ya tunatar da shi shi har ya manta wai har ya manta bai zama komai ba da amma wai yanzu yake wannan to a ƙarshe mai ya faru amma fa kyale shi aka mai talala maimakon ya tuba sai kuma ya rika bin annabi Musa da sharri ba kyale shi ba Allah ce fa kasafna bihi wa bidaril ard da shi da gidansa duk sai muka kifar da su aka umarci ƙasa kawai ta dare suka shige ciki ba shi kenan ba dama ƙasa ta waye ta Allah saboda ka yi umarni kawai ta dare suka shige kawai ta binne su ta yi masa kabari Allah ya ce ba ma kana lagu min fi'atin runa bai samu wani ko wata kungiya ko ta jama'a da ta iya taimakon sa ba wa ma kana min dunillahi banda Allah wa ma kana minal muntasirin ko ba zai zamanto ko bai kasance daga cikin ababen taimakawa ba dangane da samuri shi ma Allah ya ba mu labarin makomarsa a suratu ɗaya a ce Allah ta'ala ce bayan annabi Musa ya dawo ya ga abin da samuri ya yi ya yi faɗa ga ɗan uwansa haruna me ya hana ka bi ni ka gaya min ɓannan da wannan mutumin ya yi ya ce na yi gudun karkace na raba jama'a kai samuri me ya labarin ka me ka kai haka ya ce na ga abin da ba su gani ba ne saboda haka na bibi harkar ilimin na ga yadda ya kamata a yi kuma na yi kuma shikenan kawai sai gashi an samu ɗan maraki shikenan haka rai na ya tsara mani haka rai na ya tsara mani a ƙarshe annabi musa allah ya ba mu labarin abin da ya ce masa fadhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqanna thumma lanansifannahu fil yammi nasfa allah ce tafi tunda haka ne a rayuwarka zaka ci gaba ne a matsayin lamisas malamai sun manganu da yawa akan ma'anar lamisas amma abin da ya fi zama aka rabu shine ba za ka yi hulɗa da kowa ba za ka zamanto isolated tilo a ware ba wanda zai ganka ko sallama ya maka ba wanda zai cici kanka in ka ba da abu ba za a karɓa ba kowa zai ƙoƙari ya kauce ba ko yana so ba zai iya maka magana ba wannan bai shi mutum hukuma ba bai ishi mutum musiba ba don Allah rayuwar da za ka yi kenan sannan abin da ka kuma kirkira a matsayin dan maraki da ake bautawa za mu lalata shi mai watsi da shi mu kona shi mu kuma zubar da shi abin da ya faru kenan to wannan na daga nau'o'in musibun da ke samun ɗaiɗaikun mutane a matsayin uku ukuba hakanan irin wannan musiba na iya aukuwa ga mumini don a jarrabi imaninsa kuma a bambance tsakaninsa da munafiki saboda kar ya rudu da abin da masu da'awar imani ke aikatawa ko don a jarrabi haƙurin mumini ya zama haƙurinsa ya bayyana ta hanyar a bashi a samai rashin lafiya ko mutuwa nashi mutuwar kansa ko mutuwar wani masoyinsa mata ko ɗa ko aboki ko dangi ko makwabci ko abokin aiki ko makamancin wannan da fitinar da ke iya samun mutum a cikin dukiyarsa yana yi amma bai ganin komai yana ta kokari kullum yana kan bashi ko kuma ya tara da yawa ya kasa bacci duk wannan fitina ce a cikin dukiya ko 'ya'yan shi 'ya'yan su fanɗari yayi yayi sai gagara in mai dukiya ne suna jiran babban giwa ta faɗi duk abin da zai ɗora suna alkhairi karatu su ƙi sai shaye-shaye sai kaza sai kaza in mace ce ta ƙi zama a gida ta kasa natsuwa ta zama za ballaga ta turaren maji ba ta can ba ta nan shiga can fita can ko kuma ya sami iyali wadda take bata damu ba irin yar ko'o wannan da ko in kula ba abin da ya dame ta ita ne ta tuka tuwo ta bashi don abin da ya shafi kula da gidansa wakiltansa a inda baya nan tsara dukiyarsa kula da tarbiyyar 'ya'yansa tabbatar da yara na zuwa makaranta a kan lokaci an shirya su an komai sai ka iska cewa haka bai samu ba don allah a cikin al'umma ba mu samu haka wannan musiba ce ai kai mai kokari ka yi karatu kana aiki duk abin da aka ci a gidanka albarkacin karatu ne amma matarka ta damu ba da karatun ‘ya'yanka wata ma ta yi karatun amma ba ta damu ba ‘ya'yanka su shirya su tafi makaranta ba abin da ya dame ta in ma za su tafi kullum a makare yau a koro su gobe a ce a riba gate jiba an sa su kneel down gata an sa su shara duk ka rasa yadda za ka sa kanka kuma kai ba za ka iya koranta ba ta zama karfan kaba ba za ka iya koranta ba ta tara ma ‘ya'ya ya za ka yi in ka kuskura ka ce tafi gidanku kai ka san abin za ka shiga sai ka shiga uku sau uku sau tara ba dama kana nan sai dai addu'a sai ko bakin ciki kullum musiba ta auku gare ka uwa wannan na iya aukuwa ko kuma ya zama cutuwarka musibarka da makwabtanka ne duk abin da ake kira kirki kana yi amma shi makwabcinka bai san haka ba ko yan uwanka duk abin da ake kira kyautawa kana yi amma kullum su makasarka suke nema duk abin da ka yi na alheri za su kushe duk abin da ka yi na kuskure za su yada ana samun wannan ko ba samu musiba ce ko kuma abokan aiki a ofis kullum makasarka yake nema duk yadda zai bata ka shi yake ko kuma a wajen kasuwanci ne duk abin da zai yi ya ga kasuwancinka ya lalace aikinsa kenan duk waɗannan musibu ne to ana iya jarraba mutum da irin waɗannan musibin Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul ankabut aya ta biyu a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shi mutane na zaton suna tsammani za a kyale su ne su ce sun imani ba ta da an jarrabe su ba sai an jarraba su don a gane waye mai imani na gaskiya waye ɗan bogi haka nan a cikin suratul hajj aya ta sha ɗaya Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun ma annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin daga cikin mutane akwai wanda yake raba kafa dan raba kafa ne ta leko ta koma shi bai imani ya shiga gaba ɗaya ba kuma shi bai fita ba yana nan yana jira in Allah ya masa yadda yake so Allah nashi ne in Allah bai masa yadda yake so ba Allah ya tafi ba ruwan shi ya abudullah ala harfin haka yake shi dan gefe ne ba ciki ba waje ya raba kafa fa in asabahu khairun in alkhairi ya samai dama abin da yake so kenan yadda annabi sai ji dadi ya natsu ya ta godiya fa wa in asabatu fitnatun in ko wata fitna ta shafe shi wata musiba ta aku gare shi in qalaba ala wajhi khasrat dunya wal akhirah sai ya fadi ya juya akan fuskarsa ma'ana ya nuna kamar ba wani abu na alheri da ya same shi bai taɓa jin daɗin komai ba ba a taɓa masa wani abu ba Allah bai ma lafiyar ma da aka bashi bai gode ba lokaci ma da aka bashi bai ma gode ba dama da yake da ta ma bai ma gani ba Allah ce haka sai zama yayi hasarar duniya da lahira zalika huwal khusran al mubin Allah ta'ala ce to wannan ko ita ce hasara mabayyana Allah ya tsare mu da ita haka nan a suratu ali imran aya ta 179 Allah ta'ala ya ce ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah bai kasance zai bar mu'mini akan haka ba kawai sun ce sun imani kawai a basu shikenan wani ya imani wani ya imani a ba za a kyale ku ba ba zai yi ba ba za a baku haka ba kwata kwata kwata bai yi ba kawai don kun ce kun imani a kyale ku akan haka a hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib har sai Allah ya ware ya bambance ya tankaɗe ya raire a tsakanin wanda imaninsa ba na gaskiya ba ne ɗan ne ɗan ne cuwa-cuwa yake wa Allah da kuma wanda yake imaninsa na gaskiya ne kuma Allah ta'ala ya faɗa a suratul fajr ayata 15 zuwa 16 idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi أكرمن wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana mutum wane ne mutum wanda imaninsa ba tabbatacce ba idan Allah ya yi masa ni'ima idan Allah ya jarrabe shi ta hanyar girmama shi ya ba shi mulki ko dukiya ko ilimi ko kaza ko kaza ko kaza ya ni'imta shi sai ka ji ya ce ai ubangiji ya karrama ni ya girmama ni kai Allah ya girmama ni sai ga mutum ma kofar gidansa ya ji ya rubuta haza min fadli rabbi ya yadda a lokacin wa amma idza mabtalahu amma kuma idan Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu aka kunkunce masa arzikinsa aka rage aka mai da shi bai da shi ko gaba ɗaya bai da shi ko kuma an rage kware da gaske da ya saba a gidansa za a yi abinci kaɓaki kaɓaki kamar na gidan biki a fito a karya yanzu kuma ya koma da kansa zai fita ya je ya jira kosai a soya ya saya ya sai koko ya tsaya a gindin mai kokon ya sha ya tashi ba an samu cewa faƙadar alai rizko ya uku ba faƙadar alai rizko ya uku ba fa ya kula rabbi a hanan sai ce kai Allah ya wulakanta ni kai Allah ya wulakanta ni to don a bambance tsakanin mai imanin gaskiya da mai imanin da ba na gaskiya ba to akan saukar da musiba ga mutum kenan kokarin da ya kamata kowanne mu yayi shine idan irin wannan musiba ta auku yayi kokari ya ci ta hanyoyin da zamu ambata nan gaba kaɗan insha Allah mutuwa ita kanta musiba ce ko kai ka mutu musiba ce domin kafin mutuwan sai an sha wuya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa duk da cewa Allah ta'ala fa ya faɗa Qur'ani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim duk da cewa wanda ya zo mutuwa mumini ana sauƙaƙa masa wahalar mutuwa amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya rasu sai da ya zama yana kwance yana lullube da mayafinsa sai ya tashi sai ya tsoma yatsansa a cikin ruwa sai ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat ba wanda ya cancanta abota sai Allah kai lalle mutuwa na da raɗaɗi mutuwa na da raɗaɗi ashe wanda ya mutu musiba ta samai ko ba ta samai ba ya bar masoya ya bar 'ya'ya kila ƙanana ya bar matar da yake so ya bar 'yan uwa da dangi da masoya ya bar mulkinsa ya bar kaza ya bar kaza duka in kuma wani nashi ne ya mutu duk dai musibar ce ɗan shi ya mutu matarsa ta mutu akwai da dama wanda za ga cewa yana da mata ɗaya kila sun daɗe shekara arba'in suna tare in allah ya ɗauki ranta sai ya ga shi kuma da wuya ya rayu na tsawon lokaci saboda gaba ɗaya bai sake yin komai mai amfani saboda shakuwa da sabo akwai musiba da za ta samai dangane da mutuwa irin wannan kaga da wahala ko mahaifiyar rasu ko mahaifiya ta rasu ko wani ko wance duk waɗannan musiba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa haka a suratul ma'ida a shida, Allah ta'ala ce ina antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut in kun yi tafiya a cikin ƙasa musibar mutuwa ta same ku duk waɗannan musibu kamar yadda muka ambata wato suna iya zama ko dai ana jarraba imanin bawa ne don a bambance tsakanin shi mai imani na gaskiya da munafiki ko ɗan bogi ko kuma ya zama an yi haka ne don haƙurin mumini ya bayyana saboda rashin lafiya da za a jarrabe da shi ko mutuwa ko wata fitina a cikin dukiya ko 'ya'ya ko mata da sauransu duk wannan yana iya aukuwa Bangare na uku na wannan nau'i na uku na fitina ko musiba shine zamanto an yi wa mutum musiba ko musiba ta samai don ya zama tsawatarwa gare shi ya tuba so da yawa mun shaji mutum za a ga yana saba wa Allah amma wani abu in ya faru kiris sai ga ya zama dalilin shiryarsa wannan abin da ya auku mai tada hankali sai ya zama dalilin shiryarsa akwai wani dan uwa Allah shirar da mu baki ɗaya. da ya zama zamanto yana sakaci da sallah kwarai ta yadda kowa unguwar ya san dai da wahala ka gan shi na sallah kwatsam wani lokaci can baya kawai sai a ga ya dawo yana sallah a masallaci kullum zai zo da duma ya shimfiɗa ko sahun farko ko na biyu abin yana ta ba mutane mamaki wasu kuma suna ta murna bawan Allah ya canza Shi ne sai ake hiran sai wani ɗan ƙunshi ya ce a ai wani abu ne ya faru ai wani abokinsa ne da suka taso tare da kudin abin da suke yi tare suke yi sai zama bai da lafiya ya wahala a wajen jinya ya wahala wahala sai zama shi wannan din shi yake zuwa ya taimaka masa rannan ya je sai ya zama a hannunsa ne wannan ya ta mutuwa hayarsu wannan ne ya firgita shi ya tsorata shi ya tarme da hankali sai ya dawo masallaci amma bayan wani lokaci kuma fa ya zo ya daina Allah tabaraka wata'ala ya bamu labari a suratu sajada aya ta 21 wallazi qannahu min al-azab adna dun al akbar la'allahum yarji'una Allah ce za mu ɗanɗana musu azaba ta duniya kafin azabar lahira mai girma ko don ta dawo in aka yi masa azabar duniya wanda zai sa su dawo su bi hanya hakanan a suratun shura aya ta talatin Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kathir ba wata musiba za ta same ku face saboda abin da kuka aikata kawai dai kuma Allah yana yafi da yawa daga laifukan ku kaga in ka san dalilin laifinka ne aka yi maka musiba to kaga sai ka tuba ka daina kenan haka na suratul nisa aya ta 62 Allah ta'ala ce fa kaifa idza asabatu musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa to haka dai ayoyi da dan dama wanda ba sai mun kawo su duka ba saboda yanayin lokaci a cikin suratul nisa aya ta 79 akwai aya kwatankwacin haka a suratul ali imran aya 165 akwai aya kwatankwacin haka sai bangare na hudu na nau'i na uku na musiba shi ne zan musiba ta auku ga mumini don ya samu gafara zunubi ya zama dalilin musibar don a gafarta mai zunubi shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka a suratul baƙara aya ta 155 zuwa ta 157 inda yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashir sabirin alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun Allah ta'ala ce tabbas hakika sai mun jarraba ku sai mun shafe ku da musiba ta tsoro da yunwa da tawaya a dukiyoyinku da rayuwanku su ta mutuwa 'ya'yanku ko ku mutu ko 'yan uwa ko wane ko wane da kuma kayayyakin gona Allah ce amma aiwa masu haƙuri bishara waɗanda idan wata musiba ta same su sukan ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma Allah ce to waɗannan su ne za su samu jin kai daga Ubangijinsu su ne za su samu aminci da jin kai daga Ubangijinsu salawatu min rabbihim wa rahma su samu aminci da jin kai daga Ubangijinsu wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu Allah ya samu cikinsu hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga abu sa'id khudri da abu huraira Allah ya kara musu yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala gammin hatta shauka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da zai shafi mutum na musiba wata musiba min nasabin gajiya ne ya zama mutum ya gaji tabus ya je neman halas an wahalar da shi rana ya dawo ya yi lalis kamar wanda aka sa turmi aka sa shi a turmi aka ɗauki taɓari aka kirɓa irin kirɓin da ake wa teba ko kuma sakwara ga mutum ya yi lalis har ƙafafunsa na ciwo in ya kwanta ya rasa inda ke mashi daɗi to wannan musiba ta wahala ta gajiya ba za ta samai ba wala wasabin ko rashin lafiya wala hammin ko damuwa wala huzunin ko bakin ciki wala azan ko wata cuta wala gammin ko wata matsatsa da za ta hana shi jin daɗi da walwala a zuciyarsa hatta shauka kai ko ƙaya hatta ƙaya yushakuha da zai taka ya ji zafi wannan ba zai faru ba illa kaffara Allahu biha min face Allah ya kankare masa sashin zunubansa da wannan musibar ta same shi a ce dan uwa in wani abu ya same kamar daɗi kar ka ɗauka komai kawai ba a san ka ne a'a zai iya zama alkhairi babba mai girma a gare ka domin hatta kaya in ka taka ka ji zafi musiba ta auku gare ka akwai gafarar zunubi da zai auku gare ka haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam ya ce idza arada Allahu bi abdihi alkhaira ajjala lahu al-uqubata fi dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi sharra an anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi sai ya gaggauta masa ukuba a nan duniya da zaran yayi wani laifi sai ya haɗu da rashin lafiya da zaran yayi laifi sai a cire shi a mukamin sa. da zaran yayi laifi sai a yi mashi demotion da zaran yayi laifi sai ya faɗa a jarrabawa. in yi haka mai zai faru gare shi sai ya dawo ya gyara sai ya tuba ga Allah ko ba ka ba amma idan Allah yana nufin bawansa da sharri ma'ana wani alkhairi amsaka an bi dhanbihi Allah sai kyale shi ta zunubansa ba za a mai komai ba a mai talala ta yadda a ƙarshen an tashi a mai kamun kazan kuku daga kamawa sai tukunya ta yi wafe bihi yau malkiyama sai a bari sai ranar lahira ranar kiyama sai a bashi dukkan zunubansa ya gani a mai sakamako a kansu wannan hadithu al-imamu tirmidhi ce shi kuma ya hassana shi shak muhammad nasiruddin albani ya sahaha shi to kenan musiba na yi aukuwa ga mumini don ya samu gafara zunubi ba don wani abu ba sai bangare na biyar na wannan nau'i na uku na musiba musiba na iya aukuwa ga mumini don ya samu lada da ɗaukakar daraja a wajen Allah bai wa Allah zunubin komai ba amma za a jarrabe shi zai shiga kunci da takura da matsatsa zai shiga cikin wahala da damuwa zai shiga cikin yanayi mara daɗi sannan za a samu musiba a cikin rayuwarsa amma ba wai don yi laifi ba ne ba dan ana nufin ya koyi darasi ba ne ba dan ana nufin ya tuba ba ne ba dan ana nufin a tsawatar da shi ba ne a'a manufar a wajen Allah ya samu lada mai yawa kuma ya samu ƙarin daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kai Allah Allah mai jin kai ne Allah mun gode maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatan idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa bawa na Allah in ya zama Allah ya riga ya kaddara masa tun azal ya kaddara masa zai samu wani matsayi babba a wajen shi a ranar kiyama sai ya zama aikin shi bawan a nan duniya ba zai iya bashi wannan matsayin ba to sai Allah ya jarrabe shi sai ya masa jarrabawa a cikin jikinsa kawai sai ya samu kansa kaga babban mai kuɗi na da kansa duk maganin da za a yi ba zai iya ba zai samu waraka ko ya zama yana diabetes a hana shi cin wancan a hana shi cin wancan ga dukiya ga komai to wala Allah Allah yana nufin ya samu wata daraja ce babba saboda haka aka jarrabe shi da wannan duk wani abu mai daɗi an haramta mai ba haramci daga Allah ba a ba saboda lafiyarsa an ce kare ci ahir inda yana son ya ga gobe da izinin Allah kare ci sai ga mutum da an zo aka bayi zai ce ah, ni ba na ci musiba ta auku a cikin jiki to wannan na iya zama ba don yi laifi ba ne ba dan wani zunubi ba a zai iya zama allah yana nufinsa da samun wani matsayi ne a ranar kiyama saboda an kaddara zai samu matsayin amma ayyukansa ba su kai ya samu ba sai a yi mashi wannan ko a dukiyarsa ya ta samun wayan arziki gashi mai gaskiya mai riƙon amana mai jajircewa amma dukiya taƙi duk sana'a da ya kama sai ta lalace ko kuma cikin yayan shi ya samu wani dan nashi kangarare kullum ya kwana cikin bakin ciki da damuwa har kuka ya zubar da hawayensa saboda shi ya san shi mutumin kirki ne gwargwado yana kiyaye dokokin Allah tarbiyya yayi amma wani ya fandare ko kuma dan ajarabe da rashin lafiya ya ta kashe kudin sa ba shi can ba shi nan dan karamin yaro kaji an ce yana fama da matsalar kidney ya rasa inda zai sa kan shi ya ta kai kawo ya kai goro ya kai mari musiba ce ta same cikin al'amarin ɗansa ko ɗansa kawai ya samu wani wata lalura za ta hana shi ya tafiya kafa ta shanye ko kan ya zama ƙatoto ya zama cikin tashin hankali kullum ba lalle ya zama Allah ya yi masa haka domin ya wa'azantu ba ne a'a watakila ana neman a samu yanayin da za a ƙara mai matsayi ne wajen Allah wannan hadithi al-imamu abu dawud ya rawaito kuma shekul albani ya sa hashi a cikin silsila sahiha to amma a duk cikin nau'o'in musibu yan uwa wace musiba ce mafi hadari ga mumini malamai suka ce musiba mafi hadari ga mumini ita ce musibar da za ta samu mutum cikin addininsa domin musiba ta same ka cikin addini to wannan musiba za ta jawo maka halaka a lahira kuma irin wannan musiba na dalilai daga cikinsu akwai aukawa cikin shirka da bidi'o'i irin bidiyoyin da ke kai mutum ga barin musulunci abu na biyu da ke iya kawo musiba cikin addini barin ibada mutum ya zama yana wasa da ibada sallah sai ya ga dama sai dai a rika yin gangami jo a hada za da la'asar saboda zaman ofis ko magariba da isha'i saboda zaman ofis ko saboda taron wani abu na siyasa ne ko saboda kasuwanci ga kwastomomi sun zo ko makamancin wannan ana wasa da ibada ba a yi yadda ya kamata da fadawa cikin nau'o'in saɓon Allah tun ana ƙanana har su taru su taru su taru su girma da biyewa sha'awar rai mutum ya zama yana bin abin da ransa ke so ta haka sai ka iska yana shaye-shaye kila ko yana bin mata ko yana waɗansu abubuwa marasa dacewa ko damfara ko sihiri ko kaza ko kaza wannan bin sha'awar ran sai ya zama shi ne dalilin da zai sa a samu musiba cikin addini domin waɗannan abubuwa na kawo cikas ga addinin mutum suna ɓata imani su ruguza imani su lalata su ma kau da shi gaba ɗaya a cikin zuciyar bawa a hankali a hankali in bawa bai faɗaka ba bai farka ba bai lura ba abubuwa suka ci gaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin addu'ar Allah ya tsare shi ya tsare mu daga musiba cikin addini hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi da Nasa'i shi na sa'i ba sunan bane a cikin amalul layl wal yawma wal layl amalul yawm wal layla manzon Allah suna so ma kasance kan ce wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ma'aikin Allah suna suma yakan ce ya Allah karka sa musibar mu ta zama cikin addinin mu kar ka sa duniya ta zama ita ce makoran tunaninmu komai mun fuskance ta ne ita kawai muka sa gaba ya zama gaba ɗaya iliminmu da ƙwarewanmu da komai namu ya tsaye ta kune a kan mu samu duniya maimakon mai tattali a duniya don lahira ya Allah kar ka ɗora mana shugaban da ba zai ji tausayinmu ba duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan addu'a malamai sun ce mutane na bisa darajoji guda hudu dangane da duk wani kunci ko wata musiba ko bala'i ko wani abu mai cutarwa idan ya same su daga cikin wanda suka faɗi wannan a sheikh muhammad ibn salil uthaimin a cikin asharul mumte alazadil Mustakni, ya bayyana haka ya ce mutane annasu iza al musibati ala darajatin mutane na bis darajoji guda hudu in musiba ta same su al'ula a shakiru a thaniyatu a radi a thalithatu a sabiru a rabi'atu jaziu na barkonsu a shakiru mai godiya ga Allah musiba ta samai amma ya gode wa Allah ba ce gode wa Allah ko kana bakin kura ba ai daga irin waɗannan maganganun ne na shari'a Ma Hausawa suka ɗauko ka gode wa Allah ko kana bakin kura ta yi wani abu ya matsaye mata makogoro ta kasa haɗe ka wani ko ta kalaci da shi tun jiya ashe kai ka fi shi tun da kai kana da saura kila ka iya samun damun kalmar shahada wani bai samu wannan ba to akwai a shakiru mai godiya akan duk musibar ta same sai gode wa Allah akwai arrazi wanda shi yana yarda da abin da Allah ya hukunta masa na musiba na kuncin da ya samai na takura na manuka zai yarda a zuciyarsa ya sallama ya miƙa wuya amma ba zai gode wa Allah ba zai dai abu ne wanda yake ba mai daɗi ba ana gode wa Allah kan abu daɗi ne to shi kuma wahala ya sha amma ya yarda daga Allah ne ba matsala akwai asabir mai haƙuri haƙuri zai yi amma dan ba ma yadda zai yi haƙuri dai ya yarda ya yi haƙuri don Allah kuma ya haƙuri amma ba wai wannan abin yana ganin haka ya kamata ba shi bai shiga martabar rida ba balle ya kai martabar shukur sannan akwai aljazi mai kai kara wanda yawancin ku to fa muka fada illa ma rahim rabbuna masu kai karan Allah me ya kai karan Allah in ya zama ka samu kanka cikin musiba sannan sai ka kai kukar musibar nan wajen wanda bai isa ya ma komai ba to ka kai karan Allah ne amma baka da lafiya sai ka je wajen likita Allah ya hore masa yadda zai iya maka wani abu ai ba kai karan Allah ba wannan ba damuwa kai dai kawai baka yadda ka shiga cikin shuhada'un da suke mutuwa da ciwo bane kai dai ka ce zaka nemi magani ko ba laifi bane shari'a kuma ta yarda ka kai kara wajen wanda zai iya yin wani abu gwargwado bisa abinda Allah ya sa na ilimi da kwarewa amma kawai ka samu mutum a titi kai baka ma san shi ba ko ka san shi amma bai da alaka da komai da zai iya maka wallahi ka gani yau kwana na kaza ban bacci ba kaza kaza kaza kaza to me zai maka ba zai sake bacci ba ba zai hana ka bacci ba ba zai ba kuɗi ka je ka sha maganin zai saka bacci ba to me amfani mashi magana ka kai karan Allah jazi'u kenan kullun kuka kullun complain complain complain kaza komai aka yi kai kullun kana cikin babu kamar beran masallaci ko da yake berayen masallatan zamani irin wannan masallacin akwai abin da zai samu tabbas akwai amma kila hausawa da ke cewa ɓeran masallaci talauci ya ƙare mai kila ana nufin irin masallatan ƙauyenmu ne ba ga ba komai ko ƙura ma babu galibi yau da ba komai amma nan ko kafin ko ai a ɗan guguya zai zama aka shiga cikin ofis can za a samu wasu abubuwa a yi akan to amma dai a wayi gari mutum kullum yana korafi bai da shi kullum ciwo kaza kaza to wannan ana kiran shi aljazin to malamai suka ce shi dai aljazi'u ya saba wa Allah don ya aikata haram tunda yana kai karan Allah yana fushi da abin da Allah ya hukunta masa kaga wannan ya shiga cikin wata hanya daban shi kuma mai hakuri to yi abin da yake na wajibi dama dole kai haƙurin amma dai kuma me yasa ba zai iya wuce mataki na hakuri ba saboda shi ba ya san musiba ta samai kullum yana ƙoƙarin ɗaukar matakai kar musiba ta samai shi prevention is better than cure Shi shine asabiru ya yi ta haƙuri amma ba baya san abin kwata-kwata bai yadda bai ma san abin ya samai duk da cewa an ce ana samun lada da ɗaukakan daraja bai yadda ba lada tsaya inda kake daraja koma can a dai banda nan lami lafiya salin alim wannan shi ake kira asabiru amma idan Allah ya hukunta sai ya faru ya faru to shi kenan Allah mun karɓa wannan ana kiran shi asabiru to ya yi wajibinsa amma dai bai wuce wajibi ba ana kuma son kai mumini ka wuce wajibi ne sai na uku arrazi shi kan wannan bai ma damu ba musibar dan ta same shi bai ma damu da ya tabbata ma ishe shi kallo ba kan shi farau menene bai damu ba ya yadda ya karba alhamdulillah ba komai amma ba godewa Allah yake cewa Allah ka kara min wannan dan samu ƙarin lada ba a'a bai yadda ba shi kuma mai godiya a shakiru to shi godewa Allah ma yake yi akan ni'imominsa me yasa yake godewa Allah saboda na farko dai yana lura da cewa ya gode wa Allah da Allah ya sa abin ya tsaya a nan bai wuce nan ba na biyu yana duban cewa duk da wannan musibar ta same shi ta wani ta fi tashi saboda haka sai gode wa Allah ko a bakin kura kun ga batun bahaushe ta ya fito ko me za ba za a gode wa Allah ba saboda kai din nan sai ka duba gani Allah fa ya so ka ne ma ya tsaya a nan yanzu idan mutum na tafiya sai haɗari sai motar ta kaca kaca shi sai ya fita yaya bai kamata ya gode wa Allah cewa musibar ta a kan dukiyarsa ba ni din a shekara ta 2009 shekara bakwai kenan na taɓa yin wani haɗari a hanyar kano Allah cikin ikonsa duk mako ina zuwa muna yin wani shiri da Malam Abdullahi a gidan rediyon Kano ranakun Asabar kuma ina kan tafi da gudu ranan Allah cikin ikon sai yasa kawai na yanke sharan ba na bukatan sauri a ranan ba zan gudu ba kuma ranan ne haɗari ran da babu gudun ban wuce ma ɗari ba a ranan ne haɗari duk sauran kwanaki ɗari da ashirin nake tafiya zuwa ɗari talatin amma ranan ɗari daidai zuwa casa'in ne ma amma na haɗari da na haɗarin nan motar nan sai ta juya sau biyar kuma lokacin motar sabuwa ce ta juya sau biyar muna ciki da ni da wani kanina amma da mota ta tsaya sai na duba ban ganshi shi ba sai na ji tsoro la'alla kila mo ya fa ya fita motar kuma ta danne shi Allah cikin ikonsa ashe ya fita ta gaban gilas ya yi tafi can ya faɗi ya ɗan kukuje ni kuma ɗan uwa wallahi iyaka kujewa ne a nan wurin kacal da nan iyaka kenan duk jiya wannan da motar nan ta yi saboda haka ni dan taji ba ma ina magana mota ba ce a'a ni kawai ma wai ai juyin nan irin wannan kulikulin kubura Allah ya sa in fita lafiya ai ni ya ishe ni saboda jama'a sun tawo a guje da suka gani sun dauka cewa wasu riga sun mutu ina sauran na ce ai kenan to irin wannan in mutum bai gode wa Allah ko ba don Allah ba ka gode wa Allah malam akwai wanda ke son mutuwa to za ka iske cewa haka Allah yake abubuwan su saboda ka sai gode wa Allah doya ya sa wannan abin ya tsaya nan na biyu sai kuma ka duba wani nashi ya wuce haka ba muna nan a nan abuja minista yana tafiya ya zama to yin haɗari da shi da motar duk sai labari ba motar ta yi raga-raga sannan shi kuma ya rasu ko ba haka ba ne ashe kaga wanda ya fita mota ta lalace na yi da sauki ai da sauki har mata da kuma ya ya ne ko ɗaɗa nake jin ko to kaga wannan duka yana nuna maka ashe kenan matakai ne darajoji ne kuma wallahi ka shiga cikin ashakiru ko ashakiruna wallahi ba zai gagara ba saboda inda za ka ɗauki wannan a matsayin ma'auni cewa kai allah ma ya riba maka asiri ya soka ya tsaya da abin iya wannan akwai a kaduna ina ganin shekara ya kai goma sha wani abu yanzu da aka yi wani wata gobara a malali da mutumin shi fa waje a ƙoƙarin cetowa da shi da matarsa da 'ya'yansa hudu duk suka rasu ko biyar ne gaba ɗayan suka rasu a wannan mutum ka ba dukiya ba rayuwa to wanda ya fita gidan ya kone ba nashi ba da sauki ba ashe kenan bawa in zai ɗauki waɗannan a matsayin ma'aunai zai gode wa Allah kuma zai zamanto in musiba ta same ko wani kunci zai la'akari ba zai kauce hanya ya je wajen boka ba to nukuda ta ƙarshe ita ce mu'amala da kunci idan kuncin ya samu ni da kai da mu da ku gaba ɗaya ya ya kamata ya muyi mu'amala da dukkan wata musiba in ta same abu na farko mai da lamari ga Allah da sallamawa hukunci da ƙaddarar Allah musamman a tashin farko domin ai innama sabru inda sadamatul ula bugun farko tashin farko kai haƙuri kamar da lamarinka ga Allah wannan ba ƙaramin alkhairi bane da yin addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar domin ai Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a suratul hadid ma asaba min musibatin في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرغوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالى يجي با وتا مصيبة ذات سامو ta auku a cikin ƙasa ko a kan kawunanku ba ce dama a rubuce ki a lauhul kuma hakan dama mai sauki ne a wajen Allah an gaya mana wannan ne a cikin wannan ayar musan daga Allah ne Allah ya kaddara likai lata a sau alama fataku don kar ma ku damu kanku ta bakin ciki da damuwa da alhini saboda abin da kuka rasa Allah bai kaddara za ku samu bane wala tafrahu bima atakum kuma kar ku rika takama da kafafa da borokoko da jin kun isa kuna jin kanku saboda abin da Allah ya baku Allah dama ya ne ba da haka ba za ku samu ba wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah baya son duk wani mai girman kai mai takama ashe kenan ana son mutum ya sallama ya mai da lamurra ga Allah musamman aka yi la'akari da hadisin al-Imam Muslim wanda ya rawaito daga Ummu Salama radiyallahu anha tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu allah fi musibati manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mata babu wani musulmi babu wani bawa da wata musiba za ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya Allah ka bani ladar wannan musiba ka musanya min da abin da ya fi alkhairi face Allah ya ba shi ladan kuma ya musanya mai da abin da ya fi alkhairi ta ce na ji wannan daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka lokacin da mijinta Abu Salma ya rasu sai take cewa ina zan samu wani kamar Abu Salma amma sai ta tuna da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai Allah ya musanya mata da wanda yafi Abu Salma wane manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka ashe mutum ya sallama ya miƙa wuya ya yi addu'ar da manzan Allah sai ya koyar a lokacin da wani kunci ya samai ko wata musiba ta samai ko wani bala'i ya auku gare wannan alkhairi ne babba domin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakht Allah idan yana son mutane sai ya jarrabe su da bala'o'i da musibu iri wanda duk yadda ya karbi wannan musiba ya san daga Allah ne ya miƙa wuya ya sallama yayi abin da aka ce bai je ya faddare ya bota hanyar ba to zai sami yardan Allah wanda ko yayi fushi da wannan musiba ko bala'in to zai samu fushin Allah wannan hadita al-imam tirmidhi ya rawaito shi abu na biyu haƙuri idan wani kunci ya samu bawa ko wata damuwa ko wata takura ko matsatsa ko wani abu mai ɗaci ko hamami ko bauri ya samu bawa ko wata musiba ko bala'i ko kata'i suka auka wa bawa to bawa ya zama mai haƙuri kasancewar allah ya yi wa masu haƙuri bushara ya ce wa bashirar sabirina a suratul bakara masu haƙuri ku yi musu bishara aya ta 155 kuma ya tabbatar da cewa yana tare da su shi Allah yana tare da masu haƙuri don ya ce inna Allah ma'a sabirina a suratul baqara aya ta 153 haka na anfal aya ta 46 ma Allah ya faɗa haka kuma ya tabbatar da cewa yana tare da Allah ta'ala ya tabbatar da cewa yana son su wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu haƙuri haka yazo a suratul ali imran aya 146 sannan ya tanaji masu lada mai yawa zai saka musu da lada mara iyaka kuma a ba su maɗaukakin matsayi aljanna saboda haƙurinsu don allah ta'ala ya faɗa haka a cikin suratun zumar aya ta goma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin kuma allah ta'ala ce ulaika yuzanul bi bima sabaru wa fiya ta tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama inda an yi hakuri za a samu wannan ko ba komi ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a ba bawa wata kyauta mafi yalwa da alkhairi ba fiye da hakuri ba mamaki da bawa shi ya ce mai hakuri kan dafa dutse ya sharo mu an san ba dafa dutse ya dahu amma wai ana nufin in dai har za ka yi hakuri za ka iya ga biyan abu na uku da ya kamata a yi an samu kunci a rayuwa ko dukiya ko iyali ko makamancin wannan shine a nemi lada wajen Allah da kuma gafarar zunubi a wajen Allah da ɗaukakar daraja domin kamar yadda muka ishara da hadithi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin wala hatta hamma yuhimmuhu illa kaffara bihi min sayyi'ati ba wani abu zai samu bawa mara daɗi wahala ne gajiya ce rashin lafiya bakin ciki damuwa takaici har ƙayar da zai taka ya ji zafi sai Allah ya kankare mai zunubansa da shi haka nan a wani hadithin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ma yusibul mu'mina min shawkatin fama fawqaha illa rafa Allahu biha daraja aw hadda anhu khati'a ba wani abu da zai samu mumini mara daɗi ko da ko ƙaya ce ko allura ta so kai face Allah ya ɗaga darajar shi da wannan abu ko kuma a kan kare mai zunubi na hudu godiya ga Allah a kan takaituwar musibar a kan wannan abu kamar yadda muka faɗa a baya da la'akari da waɗanda musibar su tafi tashi sai ka gode wa Allah wannan yana daga cikin abin da ake so mumini ya yi yana daga hanyar mu'amala da duk wani kunci ko wata matsala ko musiba da ta auku ga mutum abu na biyar rashin yin mummunar addu'a ga kai karka yi makanka mummunar addu'a kashi dai na shiga uku na lalace subhanallah me shigar da kai uku ya lalata ka dan uwa me ya ja maka wannan me za ba za ka iya magana mai daɗi ba gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kar ku yi wa kanku mummunan addu'a kar ku faɗi wani abu mara kyau a matsayin addu'a akan kawunanku sai dai ku faɗi alkhairi domin mala'iku na amsa abin da kuke faɗi shi yasa malamai suka ce ko motar ka ce kake tsinewa kake mummunan addu'a insha Allah kun kulla zumunci tsakanin kai da bakanike insha Allah kai da bakaniki kun kulla zumunci ina tabbatar maka wannan haka abin yake waƙiyin shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake tafiya sai ya ji wani jakinsa yana ta tutsu ya ba bashi haɗin kai su tafiya sai ya ce kai wannan jaki Allah ya tsine maka sai manzo Allah ya ce sauka ba za mu tafiya da tsinanne ba ya tafi mu mu tafi da kai ko kuma ka koma saboda haka ko hula ka tsine ma dan uwa ka shiga uku hular ka zai ta lalacewa ina ga maka balle mutum ɗanka matarka dan uwanka danginka kana tsine musu subhanallah balle kai makanka mummuna addu'a dan wani abu ya ne ka dambe. me ko kai ka ja ma kanka ba sai kai nadama ba ka tuba ba kai mun kanka mummunan addu'a ba hadari ne wannan kware da gaske abu na shida yaƙinin cewa duniya gida ne na jarrabawa ba kuma yadda zaki sai an jarrabe ka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka duniya take kuma rayuwar duniya na cike da matsaloli daban-daban da kunci da wahala wanda hakan ya sa har annabawa ma ba su kubuta ba kuna ina annabi adamu ya haɗu da matsalar ya haɗu da musibar fita daga aljanna akwai yadda yake aljanna daɗi amma ya fito ba musiba ba ce musiba ce annabi nuhu ya yi kuka na shekara ɗari uku ya kuma yi zaman dabbo yana wa'azi na shekara ɗari tara da hamsin wannan ba musiba ba ce a ƙarshe 'yan tsirarun mutane suka bi shi sai ma izgili suka yi mai matar shi ma bata kyale shi ba annabi ibrahim bai haɗu da musiba ba jefa shi ba wuta aka yi ko ba haka ba aka jefa shi wuta akwai musiba irin wannan kuma aka haɗa shi da wata musibar ne ya ɗauki ɗan da yake so ya yanka ya gani a mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne wahayi ne cewa gashi ya yanka ismail inni ara fil ani azbahuk fanzur ma za tara ya ce a wacce ɗan toni dai abin da na gani amma me ka gani yace ya ce ya abatif almatu umar satajidini insha Allah min sabirina aikata abin da Allah umarce ka don ya san wahayi ne ai shi ma annabin ne ko ba haka ba ba abin Allah ya ba labari kenan ba ya miƙa wuya ɗan ma ya miƙa wuya fallan ma aslama wa tallahu lil وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك المحسنين ai ba musiba dan da ka daɗe kana nema kana ta addu'a inni wa hanal azmu irin na annabi zakariya duk ka gama wannan an zo an ma matar ni za ni din nan tsohuwa da ni kulma ma ce kware ko zaki haihu ta haihu da ɗaya tilo la ilaha illallah amma a ƙarshe aka ce a yanka shi duk da cewa an haifi annabi ishaq a lokacin ko kuma ana gab da haihuwarsa aka ce a yanka wannan ɗin wannan ba musiba ba ce to ba ta kyala annabawa ba annabi kuma bai rasa ido ba saboda kuka ba musiba ba ce gani ya tafi masa saboda kuka ya rasa annabi yusufu ya rasa ƙanin annabi yusufu wannan bai shi bala'i ba annabi musa bai haɗu da musibar fir'auna ba ga izgili ga rashin mutuntawa ga harzuka mutane akan annabi Musa da sauransu ba musiba bace annabi Isa gida ma ya samu yahudu ba su kyale shi ba ba su kyale shi ba yawo yake bai da gida bai da wurin kwana sai dai daji haka bai rayu a ƙarshe kuma suka yi kulle-kullen su gicciye shi akwai musiba ta kai wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani irin talauci ne bai haɗu da shi ba a cikin da'awarsa aka kuma ɗauke masa waɗanda ya fi so a rayuwa khadijarsa da yake so matuƙa aka ɗauke ta hamzan da yake ba shi kariya aka ɗauke shi duk suka mutu ‘ya'yansa ma duk suka mutu sai fatima kawai ta rayu wannan ba musiba ba ce to kai ne za ka ci za ka kuta saboda haka ka riƙa sa wannan a zuciyanka ya ƙinin cewa babu wanda zai kuta babu wanda zai kuta daga musiba ka sa wannan abu na bakwai lokaci ya matso sanin cewa duk wahala ta duniya mai gushewa ce duk wahalar da za ka samu kanka a duniya za ta gushe duk wata musiba za ta gushe duk wani bala'i ko fitina zai kau aƙalla in ma ya ki tafiya in ka mutu ka huta shi ba shi sa ake cewa idan kowa ya mutu ya huta ba ko kuma an je wajen ta aziya ce Allah ya sa ya huta ko ba ka ba ya huta ko wanda bai da lafiya ta jinya in aka je gaisa ce ai ya warke na ya mutu ya huta saboda haka tana da iyaka tana da iyaka wanda kuma duk aka jarrabe shi a duniya ya kuma yi haƙuri ya kiyaye ladubban da aka ambata ai zai koma zuwa ga ni'imar lahira matuƙar ya mutu da imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama za a zo da wanda ya fi jin daɗi a duniya gaba ɗaya duk duniya ba wanda yake jin daɗi kuma za a zo wato daga cikin waɗanda za shiga wuta daga cikin 'yan wuta a lahira wanda ya fi su jin daɗi a duniya za a zo da shi ranar lahira sai a sa ya tsassa ya tsassa ko a ɗan tsoma shi a cikin wuta sai a ce masa ya kaiwa ne yaya wai ka taɓa ganin wani abu mai daɗi ko a duniya tun da kake ka taɓa sanin wani abu mai daɗi zai ce tun da nake ban taɓa sanin wani abu mai daɗi ba ya manta da duk ni'imar duniya saboda azabar lahira kawai ɗan tsoma shi za a yi ɗan tsome haka nan za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya daga cikin waɗanda za shiga aljanna wanda ya fi kowa shan wahala za a zo da shi a tsoma shi cikin aljanna ba ma a shigar da shi ba dan tsoma shi a fito da shi a ce yawa ne wai kai ka ma taɓa shakka wai ya wahala take ce tun da nake ban taɓa sanin wahala ba yau dan uwa in kuwa haka ne duk wahalar duniyar nan za ta ƙare za a je lahira a shiga ni'ima insha Allah sai na takwas tunawa da cewar musibar rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi girman musibar ta samu al'ummar musulmi duk abin da ya same kai wajen ka rasa wani naka bai kai rasa manzan Allah ba sallallahu alaihi ko ya kai bai kai ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi da kansa ya ce idza usiba ahadukum bi musiba falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masa'ib duk wanda aka hada shi da musiba wanda duk musiba ta samai in dai wata musiba kowace iri ne to ya rika tuna musibar da ya samu ta hanya ta a rashin kasancewa ta ɗauke ni da aka ko ɗauke ni da za a yi tunda ya faɗa ka yana da rai da haka duk wanda yake jin cewa yana da musiba ya tuna musibarsa da barin manzo Allah sallama duniya sai na tara na ƙarshe bin hanyoyin da ke rage raɗaɗi da baƙin ciki da damuwa da musiba akwai hanyoyin da ke za a bi su rage wa bawa raɗaɗi da baƙin ciki da damuwa da tashin hankalin da musiba ke jawo daga cikin irin waɗannan abubuwa akwai yawaita addu'o'i muke yawaita addu'o'i Allah ya tabbatar da shi akan dugadugansa Allah ya yi masa abin da ya dame shi da sauransu akwai sallah doriya akan sallan farilla sallolin nafila musamman cikin dare kiyamun layin wannan su niyam ana bacci kai ka tashi ka roki Allah bayan ka yi sallah karatun alkur'ani na daga abin da ke sauƙaƙa wa bawa raɗin musiba ya yaye mai baƙin ciki da damuwa da takura da matsatsa da nau'o'in zikiri waɗanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda aka ruwaito ya ambata ana yin su a dalilin wata musiba ko damuwa ko takura ko baƙin ciki ko rashin lafiya ko kuncin rayuwa ko makamancin wannan idan mutum ya waɗannan in allah su yarda zai samu sauƙi a cikin rayuwarsa ina roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka kuma allah ta'ala ya ba mu ikon karɓan abin da allah ya ƙaddara mana na ƙunci da musibu da bala'o'i da fitintunu ya ba mu ikon cin wannan jarabawa ɗin allah ta'ala ya kankare mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuranmu a dalilin musibu da ke samu muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara daga darajojinmu ya ba mu lada mai tarin yawa a dalilin abubuwa na tsanani da kunci da kan same mu kamar da na fara zan rufe da ƙara yin godiya ga liman da masu taimaka masa da 'yan uwa da ke sallah a wannan masallaci da ma sauran 'yan uwa da suka zo kila daga wasu wuraren wanda suka yi haƙuri aka ma wuce lokacin da aka saba don dai a samu a ɗan kai inda ake so a tsaya allah ta'ala ya ba mu amfanin da ke cikin abin da aka ambata ya kuma sa mu cikin waɗanda ke sauraron zance su aiki ko su bi mafi kyawu daga ciki allah tabaraka wa ta'ala ya ƙare mu da arziki da fahimtar addini allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu da dukiyarmu da iyalinmu da 'ya'yanmu da lafiyarmu allah ya sa albarka a cikin dukkan abubuwan da muke tsare mu daga sharrin kawunan Allah ya zama da mu lafiya ya tabbatar da aminci da lumana a cikin mu ya tsare mu daga ga aikin da na sani Allah ta'ala ya sa ilimin mu ya zama mai albarka mai amfani wanda za mu yi aiki da shi dan ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh